إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني tafkahu qawli ko in ce yafqahu qawli eh in ce yafqahu qawli ai da ku nake magana kun gane ku, in ce tafqahu qawli ku fahimci magana ta wannan shine abin al-iktibas wanda ake karanta shi a ilmul badi' a fannin balagha bayan haka mana gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan rana ta asabar mana asabar ta biyu a goma sha tara ga watan muharram a wannan shekara ta 1431 daidai da 25 ga watan disamba a shekara ta 2010 miladiya kuma a inda yake a yau ake fatan rufi wannan daura mai albarka mana roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka abinda Allah ta'ala ya ƙaddara aka gudanar to Allah ya sanya mana albarka a ciki kuma Allah ta'ala ya sanya mana albarka a rayuwarmu ya gafarta mana ya gafarta mana iyayenmu da mahaifanmu da malamanmu baki ɗaya a jiya mun tsaya ƙarshen tarjamar abdullahi ibn abbas wanda yake shine na uku a cikin sahabbai guda uku da malam ya ambata a wannan littafi da suka kware a fagen tafsiri kuma ya yi su sannan za mu shiga yanzu ɓangaren tabi'ai malai yake cewa almushtahiro na bi tafsiri min tabi'in shahararru da suka shahara a fagen tafsiri daga cikin tabi'ai malai yace ishtahara bi tafsiri min tabi'ina kathirun yace sun shahara a cikin sahabbai masu tafsiri masu tarin yawa cewa za ce sun shahara ko ya shahara don ya ce ishtahara eh sun shahara tunda ya ce kafiruna kaga sai filin ya zama furat fa'il kuma ya zama jami'i haka ƙa'idar larabci take amma ƙa'idar hausa kuma ba haka yake ba kun gane ko saboda haka kowanne yare za ka yi shi ne akan ƙa'ida shi haka ake yi sai ka narkar da wancan ya zama amma kana fassara wannan sai kake mai hangen shi na yaren to za ka yi abin da ba larabci ba hausa ba e a larabci akwai abin da yake mu'annas ne amma hausa kuma fa muzakkar ko a hausa ya zama muzakkar a larabci mu'annas dar gida da larabci menene me yasa ku ce mu'annas ne tilka darul akhiratu تلك الدار الآخرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة أغانيكو to haga أنونا الدار على addar مؤنثني أهو mu'annas ne هذه دار يا ذاك na wannan gida ne in ga ce wacce nan gida ce bai ba ka kwambala za ka manta da cewar wai an kawo hazihi ka lura saboda an an ce ka fasara wannan gida ne fasara zuwa larabci za ka ce hazihi daru in ka ce haza darun ka ɗibi daji kun gane ko a ce wannan gida ne fasara zuwa larabci sai ka ce sai ka ce hazihi dar to haka ƙa'ida take kowanne yare za ka bi irin yadda yake hannu da larabci menene da larabci mu'annas ne saboda ko ce mu'annas tabbat yada abilab bal yadahu tsatani bai ce mabsuta ne ba bal ya dahu mabsutatani a gane ko bai ba'a lin nazirin ga bai ci abyad ba domin abyad shine namiji bai ba mace to haka kowanne sai ka kallaci yadda ake ai mun yi wannan a lokacin kawai da yau da dai ranar rufewa ce amma an yi magana a lokacin da ake magana tarzama cewar dole a fahimci lafuzan guda biyu da ka'idojinsu da kome da kome nasu malaki cewa sun shahara da tafsiri a cikin tabi'ai masu tarin yawa akwai ahlu makka ma'ana mana tabaka na malaman tafsiri akwai tabaka ta ahlu makka mutanen makka ma'ana makarantar tafsiri ta birnin makka wahum atba'u ibn abbasin waɗannan su ne almajiran abdullahi ɗan abbas mun kuma san ƙwarin shi a tafsiri eh to haka za ka ga kwarin. ɗaliban shi saboda sun yi karatu a wuri mai ƙwari haka abin yake ka mujahid kamar mujahid bin jabar wa ikirama da ikirama wa ta bin abi rabah da ta ibn abi rabah da dai sauransu mana ya kawo misali ya kawo ya ce ka mujahid eh wa ta ah, wa ikirama wa ta akwai su tawus bane kaisan al-yamani wanda ya shekara arba'in yana sallar asubahi da alwalar sallar isha haka ake cewa eh ana faɗa eh haka malaman tarjama suke cewa maimaita eh eh ta ina faɗi sunan shi so a lokacin da ba a faɗi wannan ba ne shi yasa kowa ya manta suna amma da aka faɗi wannan sai kowa yanzu yake so a yi mai tariya ya ji sunan fawus bin Kaisan al-Yamani wanda ya shekara 90 da wani abu ya shekara 90 da wani abu ya samu aikin hajji 40 eh kun ga ga tafsiri ga ibada kenan kun gane ku waɗa ina eh, da alolan sallah ya ba aha to eh ban gane ba da hausa ba nake muku ko muku da larabci ke kuma <laughs> bai iyali kawai abin da ya kawo zuciya ga baka ce baya bacci ba eh eh ka yanzu me za a ce rashin lafiya ka nama wake da lafiya eh wato <laughs> yawwa ya ce da rana yake bacci kenan waje ne ku gane ku yi bacci da rana ya bacci rana ya duk wannan tujihi ne da dan waya kawo to yanzu mutum ya gwada wata arba'in eh mutum da ya gwada wata arba'in ya gani to mun ji ya gwada mako arba'in a ko kuma ya za a yi mako arba'in sati arba'in kuma saboda kun ga waɗannan malaman tafsiri ne sosai da sosai mana ya ce sai tabaka ta biyu tabaqatul abin nan ahalul madina sai malaman madina makarantar tafsiri ta garin madina makarantar tafsiri ta garin madina ita ce makarantar ku tana nan shi eh ubay ibn ka'ab ubay ibn ka'ab babban malamin tafsiri ne sosai da sosai yana da ruwaya tafsiri ruwaya yana da isnadi kamar haka manga kuna rubuta ba yana da fariku abi ja'far razi an rabi bin anas an abil aliyati an abil aliya an ubayyi radiyallahu an wannan kyakkyawar hanya ce ta isnadin tafsirin ubayyi bin ka'ab sai hanyar shi ta biyu ta eh na faɗa yi eh maimaita wai ya lan namu ne a faɗa ba ce a maimaita wanda muke son ku zama jibal kawai da an faɗa da abin ya ya tsaya sosai da sosai abu ja'far razi an rabi bin anas an abil aliya an ubayi radiyallahu an sai hanya ta nawa wannan hanya ce ingantacciya malaman tafsiri sun yi amfani da ita sosai da sosai a tafsiri sai hanya ta nawa hanya ta biyu ta ce hanyar wake an sufiyan an abdullahi bin muhammad bin aqil an tufail bin ubay bin ka'ab an ubay bin ka'ab mana an abi wannan ita ma hanya ce mai kyau tana kan sharaɗin alhassan allahumma sai dai abin nan li'anna abdullahi bin muhammad bin aqil wa in kana saduqan ko da shi abin nan din abdullahi bin muhammad bin aqil da cewar saduq ne sai ya tukullima fihi min jihati hifzi akwai ta cewa akan shi gare da bangaren kwarin haddasa akwai dan ta cewa ta waina ta ɓangaren ƙwarin hadda to kun gan wannan ya yi da sauƙi a ce ta ɓangaren abin da ba wannan ba ta ɓangaren adala ce imamu turmuzi abu isa a turmuzi yake cewa abdullahi bin muhammad bin aqil huwa saduqun wa qad takallama fihi ba'd ahli ilmi min qibali hifzi wa sami'tu muhammad bin isma'il yaqul wa kenan bukhari domin domin imamu turmuzi almajirin imam al-bukhari ne sai yake cewa naji Muhammad bin Ismail al-Bukhari yana cewa kana Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Ibrahim wal Humaydi yahtajuna bi hadisi Abdullah bin Muhammad bin Aqil da Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Ibrahim abin Ishaq bin Ibrahim da al-Humaydi malamin Bukhari duk suna kafa hujja da hadisin Muhammad bin Aqil qala Muhammad Muhammad bin Ismail al-Bukhari yace wa huwa muqarib al-hadith daga wannan hanya ce mai abin nan kenan mana da hanyoyi guda nawa guda biyu zuwa ga ubai ibn ka'ab a fagen tafsiri ubai ibn ka'ab ba karamin malamin tafsiri bane malamin alqur'ani ne mai girma malamin karatu ne malamin tafsiri shine shugaban makarantar tafsiri ta garin madina shine babban malamin ta ta bangaren qira'a fa waye babban malamin madina a cikin tabi'ai waye wannan qira'o'i ne suka fito daga garin madina نعم نافع المدني ده da مشي shi جعفر ابو جعفر قراءه ابو abu ابي جعفر قراءه qira'a ce ashariya amma قراءه qira'a ce garin makka da muka gama malaman qira'a nawa ne suka fito daga nan garin makka ba mun faɗi malaman tafsiri ba to malaman qira'a fa suna abdullahi ibn kasir wa makka tufiya. ومكة لا إله إلا الله ما ما حدث شاطبية بارك الله فيك ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم المعتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة سي مدينة شيني فما كريم السر في طيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشون بصوبة مجد رفيعة الثلا ما ma'ana babban malamin tafsiri a garin makka a garin madina shine ubay bin ka'ab yana da almajirai ka zair bin aslam babban malamin imam malik ibn anas si zair bin aslam ba yana cikin malamin malik wa abul aliya da abul aliya wani yana cikin almajiran abdullahi bin mas'ud kuma yana cikin almajiran ubay bin ka'ab wa muhammad ibn ka'ab al-qurafi da muhammad ibn ka'ab al-qurafi waɗannan in ka ji su to almajiran ubay ibn ka'ab ne bangaren tafsiri zaka sha karatu kenan ga kira ga tafsiri ya mutum ya kammala kun ga shi zaid bin aslam yayi karatu ruwa shi ubay ibn ka'ab yayi karatu ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zaid bin aslam yayi karatu abin nan yayi karatu ruwa ubay ibn ka'ab shi kuma imam malik ibn anas imamul a'imma yi karatu zan zaid bin aslam ma'ana haka karatun yake kabiran an kabirin da zallahu bil khairati anna a'immatan lana naqal qur'ana azban wa salsala haka karatunka ka dinga jin yi gaban wani wani yayi gaban wani wani yayi gaban wani kada ya zama karatunka kana yi ne ko kai nazari ko gaban wanda yake shi ba shi da malami nazari kawai ba abin da mutum zai kadu da shi sai ahlul kufa makarantar tafsiri ta garin kufa wa hum atba'u ibn mas'ud sune almajiran ibn mas'ud sune almajiran ibn mas'ud to ashe makarantar tafsiri ta kufa ba karamar makarantar tafsiri ba babbar makarantar tafsiri ne babban malaminta shine abdullahi bin mas'ud saboda me kun shiru saboda umar dan khattab ya yi ya tura shi malami a can kun gane ko saboda umar dan khattab kun ga ashe kullum da karatu ake zama abin da dole mutum ya mai da hankali sosai da sosai da ya je bai yi zaman Allah ya ba ku samu ba kafa makaranta yi kafa karatu ake a kafa mutane a karantar da su su karanta haka ake rayar da karatu haka ake rayar da ilimi kada a bari a ce an samu wani jeli da babu jahilci ya yi katutu kuma a duk lokacin da ilimi yake kusan jahilci nesa yake yi a duk lokacin da ilimi ya ja baya jahilci kunno kai yake yi shi ko in jahilci ya kunno kai to ba abin da ba zai faru ba babu isa istisna shirka ce faruwa za ta yi giya ce kisa ne ba abin da zai yi wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkibi muttafiqani nassun min alkitabi aw min sunnatin wa tabibu zaka alimun rabbani in ji al'imam ibn qayyim a cikin nuniya ya ce ahalu makka ahalu kufa wa huma atba'u ibn mas'ud su ne almajiran abdullahi ibn mas'ud nam malaman qira'a nawa ne suka fito daga kufa nam eh dawa dawa da asim ibn وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة نعم عاصم بن أبي النجود الكوفي نعم حمزة بن زياد الكوفي زياد الكوفي سي علي الكسائي وما علي فالكسائي ونأته لما كان في الإحرام في تسربلة أه؟ سي نهدنس خلف العاشر القراءة عشرية كي نشيكي خلف الماجرن حمزة ني rawi ne daga baya kuma ya zama ƙari kun gane ko ka kamar katada ibnu da'ama a sadusi wa Alkama da Alkama wa sha'abi da sha'abi waɗannan kaɗan ne daga cikin almajiran abdullahi bin mas'ud da ya gina ya dasa ya kafa su a garin kofa, malaki cewa falinutar jima li hayati sunaini min haula za mu ba da kaitaccen tarihin rayuwar mutane guda biyu daga cikin waɗannan da muka ambata aƙalla qatada abin da mujahid ibn jabar da qatada ibn da'ama as-sudusi mujahid ya rasu a shekara ta 104 yace huwa mujahid ibn jabar al-makki maula sa'ib ibn abi sa'ib al-makhzumi sana ولد سنة 21 من الهجرة وأخذ تفسير القرآن وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما روى ابن إسحاق عن أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها وكان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري وكان كثيرا وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه وقال الذهبي في آخر ترجمتي أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع ومئة سنة أربع ومئة عن ثلاث وثمانين sana mujahid ibn jabar mujahid ibn jabar al-makki mutumin makani ne maula sa'ib bin abi sa'ib yantaccen bawa ne shine maula yantaccen bawa ba tsintacce ba fa yanta shi aka yi kun gane ko yantaccen bawa ne aiko abin nan me yake da suna wancan muka karanta abul aliya wanda yake almajirin ubay bin ka'ab daga cikin madina yake shi bawa ne na wata baiwar Allah baiwar Allah na ranar juma'a ta zo da shi cikin masallaci liman yana hudu ba ta ce wannan bawan Allah ta bayar da shi ga Allah maɗaukakin sarki har abada ta mai kenan ta yanta shi abul aliya ya ce daga rana bai sake ganin ta ba bai sake ganin ta ba kuma a gani ko ashe shi ka ba Allah abu ba sai ka tsaya kuma kana ta abin nan ba ai in ka ba Allah na ya fita daga hannunka kuma kwata kwata shi bai sake ganin ta ba eh wa gwanda ya ba Allah kuma ya shafin shi ولد سنة 21 من الهجرة an haife shi a shekara ta ashirin da da hijira shekara ta ashirin da ɗaya da hijira mana bayan rasuwan manzo Allah sallallahu ta'ala da shekara goma sha ɗaya tun da shi ma yake Allah tsira da minci Allah su tabbata gare shi ya rasu ne a shekara ta goma da hijira ko bai rasu ba eh kai da dariya kai ta kofi ne gogwa a ba dabin da ke cikin ka kun gani ku na na ishe ta ce na rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi salasati aswabin bidin saholiya min kursu ta ce an wa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi la ne da tufafi guda uku shi ya rasu eh ga kabarin shi kuma ana ziyarta in mutum ya sallama in mutum ya ziyarci masallacin manzo Allah sallallahu alaihi sallama sai kuma ya sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya sallama ga sayyidina Abubakar da Umar to amma sai a ce akwai wani abu da ake yi wai manzo Allah yana zuwa wurin <laughs> eh kun shiru annabi khidir fa eh annabi khidir fa na'am ah, to kuma <laughs> eh eh shi wa fa eh baka ce annabi ba amma ni sai da ce annabi eh <laughs> kun ga da na cewa so nake maimaita sai ce khidir sai bai ce annabi khidir ba kun gane ko in ka kallaci kissar a suratul a suratul kafi za ta nuna maka annabi ne kun gane ko in ka kallaci kissar a mahanga ingantacciya ta ayoyin alqur'ani mai girma domin Allah ta'ala yana ba mu kissar a farko farkon kissar yake cewa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma atainahu rahmatan na farko dai fawajada abdan atainahu rahmatan me ce rahma eh annabta me yasa ka ce ita ce rahama eh kun yi shiru Allah ta'ala ce hamim wal kitab mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufrahu kullu amrin hakim amar min indina inna kunna mursalin yace rahmatan min rabbik rahmatan min rabbik da suka ce da da suka ce laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim sai Allah yace me ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum aishatuhum abinda zasu kai zasu kare kumallo da shi mu muka raba maka basu balle annabta kasan karin kumallo e abin da za su ci da safe za su buɗe baki da shi mu muka raba maka ba su anan da Allah ta'ala ya kira ya kira da me da rahama kun gane wannan da kyau ko kuma ya ce atainahu rahmatan ashe annabi ne da kuma abubuwan da suka faru da kuma ba so muke mu tantance kissar duka ba da kuma ƙarshen kissar da yake cewa ma fa'altuhu an amri duk waɗannan abin da ka ga yi na kashe yaro da fasa jirgin ruwa da ta da waccan katangar wa ma altu an amri duk ban yi shi don raɗin kaina ba ashe wahayi aka mai kenan eh. kusa ana fakewa da wannan kissar a ce wali ya fi annabi sai a ce khidir wali ne annabi musa kuma annabi ne amma annabi ya yi karatu wurin wali saboda haka wali ya fi annabi kisa ibnu arab yake cewa maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqur rasuli wa dunal wali matsayi na annabta yana barzahu kasa wanda yake a barzahu ya bar duniya bai kai lahira ba to haka matsayin annabta yake in ji shi a billah wannan kufur ya ci ne fuwaiqur rasul matsayi na annabta ya ɗara matsayi na manzanci wa dunal wali amma yana ƙasa da matsayi na walittaka sai ya zama na matsayin farko shine mai kenan manzanci abin nan matsayi na uku shine manzanci matsayi na biyu annabta matsayi na ɗaya walittaka kun gane ko kaga wannan ja'alu aliha safil hakina Allah ta'ala ya sauke tambaya na ita ce shi annan Musa ba wali bane ne eh wali ne to shi wali ne kuma annabi ne kuma manzo ne shi kuma wannan wali ne kadai wai mana taslima jadaliyan ka lura ko ba sun ce wali bane ba annabi bane to shi annabi Musa wali ne ko ba wali bane wali ne annabi ne manzo ne kun gane ko shi kuma wannan wali ne kaga wannan adila min salasi jihad shi kuma wannan min jiha wahida kaga idan akwai akul shaki akul shaki akul li ab bai ci saboda akul li ab yana da jiha ne guda nawa guda daya akul shaki ba guda biyu to wani yana da uku wani yana da daya kun shirye wannan kun gane wannan da kyau ku Allah ta'ala ya sauke kun gane ku eh waye ce ko da an sallama musu ma ba za su kai labari ba kai wani labari za su kai za aka ce <laughs> wai annabi khidir yana zuwa maulidi yana zuwa waye yana zuwa waye ba abin da ba zo ka karanta tafsirin adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an a daidai wannan ayar wannan ayar da muke magana ba na surat suratul kahfi zaka sha batu wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan dan kawai dai abu ne da ya zo mai yau za a rufe daura ɗin wai dai mu ɗan abin nan haka wa ma ja'alna li basharin min qabli al-khuld afe mita fa umar khaliduna kullu nafsin za'iqatul maut annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi a wata rana wani dare yake cewa duk wani rai da ke numfashi a wannan daren nan da shekara ɗari babu shi amma mita duk wani rai da ke da numfashi a wannan daren to ba zai wuce shekara ɗari ba ya nuna wanda aka haifa gofa zai wuce zai iya wuciya kun gano wannan da kyau ko to haka ko da mun sallama annabi khidir yana nan a raye zuwa wannan daren to bayan wannan daren da shekara da shekara 100 fa kun yi shiru <laughs> kai ka ganka ka tsora Allah mana alaikum salam eh ah malam za ku tambaya malam za ku tambaya malam za ku tambaya malam za ku tambaya an zuma za a kitabu tauhid shi na gaji yana ta magana aljanu je ne ko shekaran jiya na'am wa akhadha tafsira wa akhadha tafsir alquran an ibn abbas wai me yake mu manan wuraren ne muke ta abin nan ya koyi tafsirin alkur'ani mai girma daga wurin abdullahi dan abbas ai dalilai da suke nuna maka annabi khidir ya rasu dalilai ne ga sanin birjik kai dai kullun ya zamana karatun ka kana samun shi ne min mishka mishka tatacciyar abin nan abin nan amma da kai tsaya za a yi maka karatu da mafarki eh karatun ka shine an yi mafarki an gani ko karatun ka shine wannan haddasa ni kalbi an rabbi ko kuma qala himaru amirul mu'minina maimaita kuma sa duk kokolon ku fada sai an bada eh wani ne ce haddasa ne kalbi an rabbi <laughs> ka gane ko ko kuma wani ya ce qala himaru amirul mu'minina jakin amirul mu'minina ya ce hagan mutum zai ɗibi karatu daga nan <laughs> wato kun lura abin ne mutum zai yau yana da shekara talatin hamsin sittin yana abu guda ka ƙure shi ba zai iya baka dalili ba kun gane wannan da kyau wa ba ji abin da ake faɗa ne an ce musu iya gudun su iya lada saboda in ana karatun nan da muke karatun nan a nan masallacin ma ƙirbi ne asar to wanda ya tsallake ya kai bagano ya fi wanda ya tsaya a kwakungu lada wanda ya kai gidan mangoro ya fi wanda ya tsaya bagano lada ka gane ko wanda yake lagos ya fi na da lada yani iya gudun ka iya ladan ka me ya laifi su zo su ji karatun mana inda aka kuskure su teori za a yi kuskure ba shi gyara yana ba to amma sai gudun karatun ake gudun shi ake yi to kuma duk inda aka guji karatu to jahilci ne fa zai zama makara a wurin ya yi koyi karatun tafsirin daga wurin abdullahi dan abbas wannan yanzu tafsiri shi yana da ƙarfi kenan yasa nake gaya muku nake cewa in mutum zai koyi abu wallahi yayi wurin wanda ya gane abu kun yi shiru kana kallon wata makarantar fa inda zaka dauko ɗalibin ta dan shekara wanda yake primary 6 sai ka kusa kama tashi da ɗalibin wata makarantar da ke junior secondary school JS 3 kun yi shiru <laughs> saboda haka kai karatunka mai quality ya zama karatunka mai quality ne ya ce rawa bin ishaqa an ibn ishaq ya ruwaito daga wurin mujahid bin jabar annahu qal shi mujahid bin jabar ya ce araftu mushaf ala ibn abbasin na bujuro da ƙur'ani gaba ɗayan shi gaban abdullahi dan abbas ma'ana sukan ce ardu na karanta alƙur'ani a gaban abdullahi dan abbas yana ji kun gane ko shine ardu salasa rabatin sauka uku sauka uku yayi min fatihatihi tun daga fatiya ila khatimatihi zuwa ƙarshe ashe ba ciya daga bakara hannasi sai dai daga fatiya in ka ce daga bakara tu fatiyar kuma fa <laughs> nam abin da za ku tambaya mai bulugul maram za ku tambaya min fatihati ila khatimati tun daga fatiha zuwa ƙarshe uqifuhu ina tsayar da shi ina tsayar inda kulli ayatin akan kowace aya wa as'alhu anha ina tambaye shi ita kun yi shiru sau nawa sau uku yana saukewa in ya karanta aya ɗaya sai ya ji mai abdullahi ɗan abbas zai faɗa sai ya sake maimaita sai ya sake yin ta gaba sai ya sake yin ta gaba haka sai da isauka uku na tafsirin Alƙur'ani mai girma kun gano wannan ko za ka samu wata ruwayar da ta nuna kuma ya yi wata saukar wacce take tafi haka sai malaman ulumul qur'an suka ce babu cin karo tsakanin saukar duka an ka samu wata ruwayar cewar mujahid bin jabar ya sauke qur'ani sau talatin misali a gaban abdullahi dan abbas ga kuma nan ya ce sau nawa sau uku ba cin karo tsakanin su sau talatin din nan yanayi ne domin tabbatar da hadda nan ƙur'anin yake maimaitawa ya ji ya zauna yanzu kuma fa tafsirinsa aya-aya ina fata mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ji kan malam alqadi Muhammad Sambo da gafar yake ce mana ya sauke tafsirin Jalale ne daga farko har ƙarshe so hudu ko so biyar a gaban malam na ce malam yanzu so hudu kenan ya kinan ne na biyar din ne shakku ya ce kwarai kuwa harafi yadda jalale ne mai sauka ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu tabbas yake da shi ta biyar ne yake gani yana da kokonto kun fahimci wannan da kyau to amma waye zai zo yana tafsiri ka ce mai a wurin waye sauki yanzu malamin da ya faɗa maka wannan ya zaka ji in kana karatu a wurin shi sai ka ji karatun lallai yana da ƙarfi domin yayi ne gaban malam amma wani sai ce ya je ya nazari ne ya iya larabci ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza Allah kiyaye sannan kuma nan sauka uku yana a gaban abdullahi dan abbas yana mai yana tambayar tafsiri wa kana sufyan al-thawri kula sufyan al-thawri yana cewa idza zaka tafsiru an mujahidin fasbaka bi idan tafsiri garo ya zo maka daga wurin mujahid ya ishe ka da zaran ka karanta aya aka ce qala mujahid kaza kaza shikenan kawai ka kammala tafsiri dauki tafsiri ka kammala wa atamada tafsiruhu wa atamada tafsirahu ash-shafi'i muhammad ibn idris ashafi ya dogara da tafsirin mujahid bin jabar wal imam al ya dogara da tafsir din mujahid wa kana kasira ma yanqulu an fi sahih so da yawa ma bukhari yana ruwaito tafsirin mujahid bin jabar a cikin sahih bukhari fi sahihi a cikin sahih bukhari domin an ce bukhari ya ruwaito hadisin wani to yana da kyau ka je a ina idan a cikin al'adabul mufrad ne ko a cikin juzul qira'a ko a cikin at-tarikh to akwai ta cewa amma da zaran ya ruwaito hadisin sa a cikin sahih bukhari an kammala wa qala zahabi shamsuddin zahabi yake cewa fi akhiri tarjamati a ƙarshen tarjamar da ima mujahid bin jabar yace ajma'atul ummatu ala imamati mujahid gaba ɗaya al'umma musulma malaman wannan al'umma sun yi a akan cewar shi mujahid bin jabar imam ne jagora ne yana da imama fiddin kun yi shiru kasan wani fa dalibai ma ba su ijma'in shi dalibi ba ne don suna ganin shi ɗan saran tauri ne kai shiru eh ɗan takatulu ne eh ɗan saran tauri ne tukuna bakin ma bai gama in yana biya karatu baya iya jan bakin sai an ja mai sai ya ja bakin a bai fasarar kun yi shiru kasa akwai wanda yake zai ja bakin garau me yake sauraro fasarar akwai wanda ke sai an jami bakin ya maimaita sana a bai fasarar a cikin su waye dalibi waye dan takatulu to shikenan wanda yanzu wannan kadai zai sa mutum ya ji aina yake yana cikin dalibai ne ko yana cikin masu fatan su zama dalibai eh kwarai kuwa in wannan ne ba shi da matsala sai ka samu wani kawai kullum ka je ka dinga biya littafi kai a gaban shi ba fasarar dauki akhdari ka sauke shi dama akwai inda kake yin qur'ani qur'ani da garo kake yanzu fassara yanzu ba fassara a khadari kake da kana da fassara yanzu bakin kake so ka iya karantawa eh sai ka karanta a khadari akalla kullun ka karanta so biyar ko so shida eh mana ah ba da Allah astaghfirullah arba'una hadisi shi ma haka sai ka ga cikin taimakon Allah ta'ala bakin ka ya tsaya wal ihtijaju bi da kafa hujja da mujahid bin jabar tufiya fi makkah mujahid bin jabar ya rasu a garin makka wa huwa sajid yana sujada la ilaha illallah ya rasu yana sujada a shekara ta 104 a lokaci yana da shekaru 83 shine ce an salatin wa 80 sana yana da shekaru abin nan 83 ya rasu yana sujada muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mashi Allah ta'ala haska kabarinsa to kun ji fari jalufa ko da baka zama shi daren daren ba ina laifin ka zama irin 99 ɗin nan basa ɗari ko da baka zama abdullahi dan abbas duka ba a sai ka zama mujahid eh ko da baka zama mujahid duka ba ma'ana 100 sa ɗari, sai ka zama irin 97 ɗin nan eh wani ya ce ka zama tsalaka kenan bacci shi ma kana yana aka ce ta wasu bin kesan shekarar shi arba'in yana sallah yana sallah asubahi da alwala sallar sallar isha ka kawo da kai wani ya ce bai da mata ne to shi kenan kuma bai da aina ba da wannan amsar ai za mu je malami na gaba shine qatada ibnu da'ama as-sadusi wanda ya rasu a shekara ta 117 huwa qatadatu bin da amata a sadusi al-basri wulida akma ay a'ma sanata 61 wajadda fi talab al-ilm wakana kana lahu hafizatun qawiyya hatta qala an nafsi ma qultu li muhaddisin a a'idli وما, سمع وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي وذكر وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكري فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال قلما تجد من يتقدمه أما المثل فالعل وقال هو أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه وتوفي في واسط sanata saba ashara wa mi'a an sittin wa hamsina sana qatada ibnu da'ama as-sadusi shi qatada yana cikin almajiran ibn mas'ud mujahid bin jabar yana cikin almajiran abdullahi abbas ya ce huwa katada shine qatada bunu da'amata dan da'ama as-sadusi al-basri mutumin kasar basara kusan kasar basara ba karamar kasa ba ce da basara da kufa malaman tafsiri ne suka fito daga basara malaman kira'a tun ne zama da malaman tafsiri ɗin abubuwar albasari abamar albasari a da yaƙub malamin shi yaƙub albasari ba shi yaqub yana cin kira'a ce a shari'a ne shi kuma abun nan abamar albasari kira'a ce wacce take sabaiya wuli da akima an haife shi makahu shine al'akima kun gane ko wanda aka haifa makahu an haife shi makahu ai a'ama shine makahu ma'ana ka ci bai taba ganin hasken duniya ba kenan eh kamar ya ayo mu ga mu ga ido kur amma gana gani sai wani barkaji a shekara ta ihda sittin shekara ta sittin da ɗaya wajadda fi talabil ilmi ya naɗa wando sosai wurin neman ilimi ya zage dantse wurin neman ilimi ashe ba ya zage dantse ne wurin bin kororo kororo albarkacin daren juma'a ba eh me aka yafe shi makaho amma kuma bai tsaya na bin albarkacin daren juma'a ba daren juma'a mai alkadari yana Allah ya baku ku samu shi bai roƙi Allah kai tsaye ya bashi ba Allah ya baka shi kuma ya samu a wanda Allah ya baka kwata-kwata musulunci bai yarda da ci a zaune ba wai na kasashe waye waye shi kenan a sake shi ta bara ta kaza ta kaza duk musulunci bai yarda da wannan ba ba alaƙa wannan da musulunci domin ga kata da ibnu da'ama a gabanmu kata da yake cewa mana yake cewa kana lahu hafizatun qawiyya ya ce yana da kwanya mai ƙarfin gaske kasan kwanya? eh me ƙwaƙwalwa yana da ƙwaƙwalwa mai ƙarfin gaske hatta ƙala an nafsi har wata rana yake ba da labari a kan shi yake cewa ma qultu li muhaddisin qat ban taba ce ma malamin hadisi ba da ɗai ban taba ce da shi ba a idili maimaita ma abin da ka faɗa eh ai murdala ya gai eh kuma ga idanuwan ba <laughs> kun yi shiru yana da kyau gaskiya a san mai tasirin waɗannan al'amura ɗin ibada ce da nisantar abubuwan da suke haramun to suna taimakawa yake cewa wa yake wani daga cikin magabata yake cewa shakaitu ila wa kai su a hibbi fa arshadani ila tarkil ma'asi mutum za ga yana yana yana yana me yake da suna yana yana karatu duk fina-finan nan kai Allah ta'ala ya sauke wannan bala'i da ya kunnu kai na fina-finai da lokacin da ake kallon indian film abin da sauki kawai rawan ake kallo ba a sani me suka faɗa na ce da sauki ne ba wai halas ba an kai la'akari da hausa film wanda yake fitsara ce miraran da kuma sauraron abin da ake faɗa sai zama an ka lura barnar da hausa da indian film ya yi a shekaru masu tarin yawa hausa film cikin ƙasa da shekara guda ya lalata al'umma wai wacce bata iya zaman aure ba saboda tsabagen ɗabgewa wai wacce bata iya zaman aure ba ita za ta bai ma matar aure wai shawara yadda za ta zauna da mijinta ita fa ta kasa zaman gidan aure din ta fito tana gaza, wai ita za ta ba da shawara ga wacce mai gina aure da ya ta zauna da mijinta to abin ma ya daɗa fansama ina ji haddan nufe ma yanzu ya fara Allah ta ya sauwake ba shi da kyau da ibnu da ama yake cewa wa ma sami'at uzna ya shay'an qattu illa wa'ahu qalbi da dai kunne na bai taba jin wani abu face zuciyata ta rike shi na'am in dai kunne na ya ji to shi kenan kawai an gama zuciyar ta riƙe karka ce kamar tape recorder don tape recorder yanzu kuma za a share shi eh karka ce kamar kwamfuta a ka ina ai ya ninninka kwamfuta domin kwamfuta yanzu za a na nashi da an yi formatin nata ta tashi aiki da an tu da wani virus ya kunno kai shi kenan ta tashi aiki saboda haka wannan ya fi kwamfuta kada ka manta shi da kwamfuta wa zakaru imam ahmad imam ahmad yayi bayanin sa bayanuwa qatada ibnu da'ama fa atnaba fi ya tsawaita bayanin shi sosai da sosai shine itnab ko faja'ala yanshuru min ilmihi kawai sai imam ahmad bin hanbal ya tsaya ya dinga bayanin ilmin katada wa fiqhihi da kuma fahimta shiga addini wa ma'arifati bil ikhtilaf da kuma yadda ya san saɓani da kan je kan zo a cikin maganganu wa tafsir da sanin shi da tafsiri wa wasafahu bil hifzi imam ahmad ya sifanta qatada ibn da amacewar mutum ne mai kwanya mutum ne mai kwakwalwa wal ka kai ne malamin addini ya fahimci abin da yake yi wa ya ci gaba da cewar qalla ma tajidu man yataqaddamu man yataqaddamu da kyar zaka samu wanda zai huce gaban sa gaban ammal misil amma a sami irin qatada fala'alla tabija to wannan faka to akan samu in juwa in ji imam ahmad bin hanbal in ka saurari iwa wannan maganar za ka ji waye ya faɗe ta inda ɗalibi ne ya faɗa sai ka ci to ai ko malam wani ka gane ko to yanzu imam ahmad bin hanbal ne ya faɗi wannan maganar wanda ke watakila ka ce to imam ahmad fa to shi ya faɗi wannan maganar ya ce irin kata da ibnu da ama kan to malala Allah da yawa da take ba a rasa ba tunda ba annabta ba ce wa qal yace huwa ahfazu ahli basara basra shine wanda yafi dukkanin mutanen ƙasar basara ƙarfin hadda lam yasma shay'an illa hafiza bai taɓa jin wani abu ba face ya haddace shi wa shi qatada din wa tufi qatada ibnu da'ama ya rasu fi wasit a garin wasit ita wasu gari ne da ke tsakatsakiya tsakanin basara da kufa kun gane ko ya abin nan tsakanin shi da kowanne tafiyar kilomita abin nan farsa hamsin ne daga wasu zuwa basara farsahi hamsin daga wasu zuwa basara farsahi hamsin an ga duba mu mu'jamul buldan da ya tarifin garuruwa za ka samu bayanai sosai da sosai ya rasu a shekara saba ashara wa mi'a shekara ta 117 an 56 sana yana da shekara 65 Allah ta'ala ya gafarta mashi Allah ta'ala ya hasa kabarin shi subhanakallahumma bihamdika shada Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik nan shine abin da zamu tsaya a wannan karo na wannan daura din sauran abin da ya rage alqur'anu muhkamun wa mutashabih da izinin Allah ta'ala zai zama majusi in karshe kenan na dauran mu da zai gabata dan muka ce mu mishi aulu abin ba zai yi ba akwai bayani a ciki sosai yasa muka rage tafiya domin a samu abin nan to kun ga waɗannan tarihi na magabata da muke karantawa gaskiya ya ishe mu ya zama ishara gaskiya har ka karatun nan ba ci da karfi ake mai ba eh kan mu dauki karatu abin da za a yi ci da karfi ba a yi makaratu ci da karfi saboda haka don Allah a dage sosai da sosai mutum daidai gwargwado nasa a wannan daura da aka yi la'alla ya samu karuwa ɗaya ko biyu kun gane wannan da kyau ko da Allah mutum mu dage sosai da sosai mu zage dantse idan aka ce irin waɗannan bayan Allah sun zage dantse sosai da sosai to ina ga mu shi bakata da ibnu da ama makawa aka haife shi ya ce bai taɓa ce da malamin shi maimaita abin da ka faɗa ba eh kun gano wannan da kyau ko saboda haka sai mu zage dantse mu ga mun zama su <laughs> eh mu zama su ya zama na gaba ɗaya mu na a ce kata da ɗaya ne eh ta yadda mun tare gaba ɗaya nan ba za mu ce da malam maimaita ba eh kun gane ko Allah ta'ala shi saka mana da alkhairi ya albarkaci rayuwarmu ya sanya albarka a rayuwarmu baki daya yan uwa da suka ba da lokaci aka zo Allah ta'ala ya albarkaci mu baki daya ya sanya albarka a rayuwarmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik